je wani sako nake da shi idan Allah ku taya ni shiyarin da Allah ku taya ni shiyarin da Allah ku taya ni shiyarin da Allah ku taya ni shiyarin wani sako nake da shi kai da Allah dan bari dan taya ni shiyarin da Allah wani sako nake da shi wato yan uwa kamar yadda kuka ga na rubuta title shine ku ne mu a tafiyar sunna wannan magana tana da alaƙa da posting ɗin da na yi wannan magana tana da alaƙa da posting ɗin da na yi na baba sa'idu mai kwano baba sa'idu mai kwano ya yi wa'insu zantuka wanda wannan zantukan martani ne ga wa'insu malama martani ne ga wa'insu malima ya yi wa'insu zantuka wanda ni a fahimta ta irin wa'annan zantukan su ne suke tayar da hazo abin ke gabanmu ba ƙarami ba ne abin ke gabanmu ba ƙarami ba ne daga cikin zantukan da ya yi ya yi magana dangane da wa'insu wanda suka tattara taimako cewa za su taimakawa 'yan uwa musulmi da suke falastin wanda ya yi kiran wannan da yaudara da nuna cewa karya suke akwai wani abu wanda ke kunshe ga wannan abin kuma ya ce su waɗanda suka tattara wannan abun ba su ne da haƙƙi su yi wannan abun ba wato gwamnati ce da haka su kuma ba su san wata gwamnati bayan wannan ba a lokacin da yake wannan bayanin har ya ce wanda suka sani a matsayin jagora shine bola ahmad tinubu tauhidi suka sani a matsayin jagora kuma musulmi ne eh, kuma musulmi ne da kuma waɗansu zantuka da yayi yi wato kaga maganar palestine din nan wanda daman ina ta faɗi ni ban ɗauke ta wata magana wacce za mu tsaya ana sukan juna ana zagin juna ba ana aibata juna a kanta in dai ba akwai wani abu a bayanta ba abu ne na fahimta kai a fahimta ka yadda kai wa falastin kaza wancan shi ma abin da ya musu fahimta abu kaza da kai da shi ba aya ko hadisi da ya goyi bayanka akan cewa abin da ka faɗi shi ne daidai da kai da wancan gaba ɗaya ijtihadin ku ne ya kai ku zuwa ga wannan fahimtar kai abu kaza da ka fahimta daban shi abu kaza da ya fahimta daban sai dai ka koma cewa matsala ce ijtihadiyya tunda ba aya ko hadisi da yayi magana ya ce waɗannan da suke yaƙi kaza ne daga kaza da kaza da kaza sa'annan a cikinsu akwai kaza da kaza da kaza kowa yana magana ne ala hasabi ma ta bayyana lahu gwargwadon yadda wannan abu ya bayyana gare shi haka kowa yake yin wannan magana to kaga ba magana ba ce wacce za a zo ana tayar da jijiyoyin wuya kuma abin takaici irin su malam sa'idu mai kwano da ire-iren su masu irin wannan abin wato za ka ga ba sa ba da gudunmawa mai ƙarfi gurin yaƙar bid'a kawai sai dai su zo su yi zage-zage a yi surutu a yi kaza a yi kaza kawai abin da suke kenan yanzu ala sabilil misal wato akwai wani babban malami wanda mu a tafiyar sunna abin da ya yi wa tafiyar sunna gurin yaƙar 'yan ɗariƙar tijjaniya shi malam sa'idi mai kwano ko rabin rabin rabin rabin rabin rabin sa bai ba wallahi bai yi mana ba kuma a gari ɗaya suke kuma irin waɗannan abubuwan da suke tayar da zaune tsaye ba za ka taɓa ji ya zo ya ne ba saboda shi aikin yake yi alal haƙiƙa saboda shi aikin yake yi da gaske shine malam habibu ahmad gusau wanda wannan malamin shi wannan littafin tambihu ulil albab kun ga littafin tambihu ulil albab akwai wani sabo ma da yayi wanda ya fito an fara bugawa wanda abin da ke cikin wannan littafin shine duk wata barna da shehu tijjani da mabiyansa suka cuso cikin al'umma suka kirkiro suka sa da sunan addini abin da ke cikin wannan littafin kenan kaga wannan littafin yana da ƙarerai ƙarerai guda uku to yayi mai ɗari biyar, wanda hatta ni karan kaina kan fa'idantu da wannan littafin gurin radiyo wa 'yan ɗariƙa haka kuma bayan ya mutu wa'ansu daga baya za su zo ko bayan nima na mutu su amfana da wannan littafin kuma wallahi abin da ya yi na yakin ɗariƙa ya ƙatta yaƙi na ilimi yaƙi na nutsuwa yaƙi da ya dace ko rabin rabin rabin rabinsa baba sa'idu mai kwano wallahi bai ba haka kuma duk wani wanda zai zo ya yi iwu shi ma bai ba to yaya ga aikin da ya kamata ku yi mana sai kuma ku ringa ba mu matsala a tafiyar sunnar yanda kuke ƙoƙarin haifar da saɓani tsakanin 'yan uwa ahlus sunna wallahi ba kwa yaƙar 'yan bida'a kamar haka to ba yanda za a yi mu gamsu da ku kafin a ce kun yaƙi ɗan bida'a so ɗaya kun yaƙi ahlus sunna so biyar to ya za a yi mu gamsu cewa kai ɗinnan sunna kake so aika tabbatar yaya za a yi mu gamsu kai ɗinnan sunna kake so a fahimta yaya dan Allah za mu yadda sunna kake wa aiki na dai tabbata a aƙidarka a cikin zuciyarka waɗannan waɗanda kake ƙoƙarin haifar da saɓani tsakaninka kai da su na tabbata ba su kai 'yan bida'a ba to yaya za ka karkatar da hankalinka ga waɗancan waɗanda umma suna da muni a wajenka su bai kai na waɗanda ka ƙyale ba ka shagaltar da kanka da su to ya za a mu fahimce ku bayan kuma wannan littafin Habibu Ahmad Gusau Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana shi ma a Gusau yake garin kuɗe da shi yayi wani littafi kuma a tarbiyyatu fi tariqati tijaniya shi ma akwai littattafai da yawa da yayi wannan mu muna amfana da su to sai naga cewa ba irin ta haka ake kokarin a ce wai za a yaki wannan aƙida mai muni ba ana yi ne ta hanyar hankali da tunani da karatu mu wallahi bata mana kuke wallahi bata mana kuke mu daman anan aka sabu duk wanda ya fara ganin alkanawi a social media ya san shi ne a yi wa 'yan ɗariƙa raddi wa'insu kuma ire-irenku da yaranku an san su ne a cin dunduniyar wa'insu malama da zaginsu da aibata su duk wani abu da zaka ga wani ɗan dariƙa ya zo ya ce malam jafar ko wani boko haramun ku ne kuka fara a nan aka san ku a nan kuka yi suna a nan kuka fara fitowa duk wanda ya zo zai danna ko ya kage ga wa'annan malaman ku ne kuka buɗe masa ƙofa kuma kuna nunawa kun fi mu kishin sunnar haka kuke nunawa wanda kuma kishin sunna za ka yi ne ta hanyar da malama suka yi irin su shekul islam ibn taimiyya ka duba ka ga yanda yi wa ɗariƙa ya yi musu illar da har Allah ya naɗa duniya in dai ana magana ta an yaƙi bida'a, ana magana ta kishin suna dole za a sa shi amma ba irin hanyar da kuka bi shi ya bi ba ai hanya ya bi ta karatu ta ilimi hanya ya yi wacce ya fa'idantar da waɗanda suka zo baya da ita amma ku duk wani abu da zai sa a samu baraka a shagaltu ga juna shi kuke kokarin kirkirowa yanzu mu kaddara shi ya ga a fahimtarsa zai tattara wani abu na kuɗi zai je ya bayar a kai falastin ina ruwanka kuɗinka ne ina ruwanka ya ce ka bayar me to za zo ka sa kyamara dan allah in dai ba kawai neman mu shagaltu da junan mu ba kuma a wannan lokaci dan ka gane abin akwai alamar son zuciya har da karawa Bola Ahmad Tinubu musulmi ne yana sallah wato ka'idar kai musulmi shine a ganshi yana sallah a wajenka ka'ida kenan ki kenan yanzu ko da ɗan ɗariƙar Tijjaniya in yana sallah a wajenka musulmi ne kenan ko tunda ka ce ai musulmi ne shi shugaban ƙasar yana sallah yanzu wani ya zo ya ce zai ma raddi shi kenan yan bida suna tun suna cin kuma karansu ba baka ka ai bai kamata ba dan Allah ku ji tsoron Allah dan Allah ku ji tsoron Allah ku ban mu da abin da ke gaban mu dan Allah daga an fita daga wannan sai a wada wancan wallahi mu ya kabbi da annan ce a gaban mu wallahi kuma shi muka sa a gaba shi muka dauɗa mara zami ku ban mu mi dan Allah ma yau kun haifar da wancan an fita daga shi gobe kun koma wancan haka ku za ku karar da rayuwarku ba ku ban mu mun yaƙi sunna wannan mun yaƙi bid'a ba mun tabbatar da sunna kuma ba ku yi ba dan kafin ku wa dan bid'a ɗaya raddi kun ahli sunna guda biyar raddi ko guda goma raddi yanzu musamman baba habibu irin yanda yi mana littattafai waɗanda muke dubawa wallahi wannan littafin wataran in na ɗauko shi na duba saboda akwai a cikin littafin haka yana ihala ga ɗalibi zuwa asalin littafin yanzu in ina da buƙatar na raddi kan wata aƙida ta tijjaniya ba ni da buƙatar sai na je na ɗauko asalin littafin na bibiye shi na yi kaza wallahi in na ɗauko wannan littafin da habibu ahmad gusau yayi na ɗauko na bibiya babi babi yayi ina kuma da asalin littattafan da ya zaƙulo wannan in na koma kuma na gani na fito na yi karatu ga waɗanda suke yaƙar bid'a nan da gaske ba surutu ba ku kawai rikici kuka iya haifarwa a tsakanin ahli sunna abin kawai da kuka iya kenan amma ka daga wani littafi da zaka ce ka shiga ciki ka tona wa aqidar tijjaniya asiri ka fito da aqidi da aqidu na kafirci a ciki ba ka da shi kawai sai dai ka zauna ka soki wancan ka soki wancan ku hada waje wa'ansu afkar din ma ku kuke kirkiro su kuma wa mai shi wallahi nan wani daga cikin wanda kuke kirkiro fikirar kumanna masa da za a yi masa tambaya ce kai aqidar kaza daga cikin ahlus sunna din ko a ce kai dan ikhwan ne wani wallahi ba shi da aqidar ikhwan din sune suka kirkiro suka manna masa ta karfi da yaji sai sun sa masa wata fahimta kuma sun san ɗan ikhwan ɗin na hakika haka kawai abin da yasa kuka ji muna yi muku wannan batu shine wallahi ba ma so mu shagalta da ku ne mu shagaltu da ku wallahi saboda akwai aikin da ke gaban mu shine muke ɗauka cewa aiki ne babba akwai aikin da ke gaban mu shi yasa kaga ba ma biye muku amma wallahi idan za mu ce za mu biya muku ko tari kai, wallahi sai mun sa ku mun haska ku tari kai. Allah tari kai wallahi sai mun sa mun haska wallahi da kun ga yanda ake istinbati cikin zantukan ku wallahi ku ban mu mu zauna lafiya abu cewa wai na Palestine da kaza dubba kowa fahimtar sa fa zai fa faɗi ba kai na kan ba Allah ne a yace ba haka ka fahimta fahimtar ka kuma kila ta zamanto gaskiya kila ta zamanto ba daidai ba ko ta zamanto ƙarya to dan me za mu tsaya a yi ta surutu a waje ɗaya ga aiki a gabanmu sannan na ga hatta wa'insu ma wai suna ɗauko zancen ai malam jafar ya ce kaza malam jafar ya ce kaza to malam jafar ya ce kaza sai me sai kowane malami shi ma ya lazumce shi shi ma ya zo ya faɗi wannan abu kenan idan haka ne ba karatu ba kenan ake kuma sannan malam Jafar ya yi wata magana a baya da take da alaka da wannan shin yanayin da yayi magana a can a baya irin wannan yanayin na yanzu ne dan ya bada fatawa a baya dole ne ya lazumci dukkanin wani malami shi ma ya bada wannan fatawar a yanzu yanayin da ake ciki dole ne ga dukkanin ɗalibi na ilimi mai hankali zai ce ba dole ba ne ƙila a karan kansa shakhsiya guda ɗaya ƙaddara malam jafar ya faɗi kaza a can ƙila da zai zo ya maimaita kaza da ya faɗi a can a yanzu kuskure ya yi saboda akwai ikhtilaful ahwal kuma suna faɗi a ka'ida ta karatu la inkara li fatwa bi taghayyuril ahwal ba a inkarin canja fatawa da canjin yanayi kila ya ce ai wani ya ce to ai asali suna yi ne ba dan kaza ba ba dan Allah suke ba dan kaza ne shine asalin ko su ma sun sarraha nawa ne mutum ke fara abu ba dan Allah ba ya gama dan Allah wallahi du mas'ala in ka sa ta a fefe na karatu sai kaga kawai rashin son zaman lafiya ne da ta da waje kawai shine abin da ke ciki amma ba abu bane wanda za a zo a ta tayar da jijiyoyin wuya kai ka faɗi wancan ya faɗi wancan ya a zo har ana ƙoƙarin kausasa wa juna alfas shi yasa da Allah in za ku ban mu mu mai aikin mu ku kyale mu da mun ku ba a san ku a wannan aikin ba wallahi ba ku fi mu tsana bid'a ba wallahi kuma wa'annan aqidin da kuke ƙoƙarin ku ce kaza wallahi ba ku fi mu yaƙasu ba wallahi kawai mu hanyar da muke bi ne hanyar karatu muke bi hanyar karatu muke bi mu buɗe littafi mu karanta daga cikin duk masu tsalle-tsalle na wala wani ba za ka taɓa gani ya ɗauko jawahirul ma'ani ya sa a gabansa ya karanta ba zama zai kawai yayi surutu ya faɗi kausasan kalmomi ya kaza kawai ya tada waje shikenan hayaniya yiwu to mu ba da irin wannan muke so mu rusa ɗariƙa ba muna so ne mu rusa ɗariƙa ta hanyar ilimi mu buɗe littattafansu mu zaƙulo wa'annan asrar ɗin da suka ce a ɓoye mu bayyana wa al'umma ta hanyar da duk mai hankali ya tsaya ya saurare mu ko da yana cikin ɗariƙar ya san magana muka yi ta ilimi ya san magana muka yi wacce ta kamata a waiwayo a dubi menene muka yi amma in za mu zo mu zagi mu yi cin mutunci mu yi kaza daga can mato duk mai hankali zai gane cewa ba karatu ake a nan ba mu ba ta haka muka yi karatu mu yaƙe su ba muna so ne mu mu yaƙe su ta hanyar karatu wala wani bai taɓa ɗauko littafin ya karanta ba wallahi amma ya fi kowa surutu da nuna shi yake kishin sunna shi yake ƙoƙarin yaƙarsu amma bai taɓa ɗauko littafi ya karanta nasu ya ce ga inda shehu tijjani ya ce kaza ba ya buɗe ya ɗaga aka gani kawai zama suke yi iya surutu suka yi to ba a kishin sunna ta wannan hanyar ana kishin sunna ne ta hanyar karatu ba ka da bukatar ma sai ka ci mutuncin wani dan bid'a ba ka da wannan bukatar barnar da take cikin sa ma ya ishe ka ka shagaltu lokaci ya yi ma kaɗan fiye da har sai ka biyo da cin mutunci lokaci ya yi ma kaɗan kana da buƙatar lokaci na karanto abubuwa da ke ciki bakka da buƙatar cin mutunci ko zage-zage ko irin wannan surutan, bakka da buƙatar su karatu kake da buƙata in dai akwai shi yasa wallahi abin abin takaici inda za mu shagalta da ku to wallahi da mun sa kwana biyu kun rufe bakinku wallahi wallahi da mun sa kwana biyu kun rufe bakin ku wallahi dan duk za ka sa wani a fefe baka kai mu mu ɗaliban shari'a ba wallahi wallahi abinda ishara ma kai hafiya sai mun zakulo mun haska an ganta cewa ishara ce jaliya wallahi ishara ce bariza amma kai hafiya kai amma muna so mu amfani da wannan fikiran ne ga wa'ancan 'yan bida'a da ita muke so mu amfani ba ga ku waɗanda mun san ku ahli sunna ba ne Allah ku ji tsoron Allah dan Allah ku gyara ku ban mu don Allah mu shagaltu da abin da ke gaban mu don Allah wallahi muka waiwaye kanku wallahi ba za ku ji daɗi ba duk abin da kake tunanin zaka ka faɗi wala muna da biyunsa ko ukunsa kawai mu mun fi ka fiƙo ne cikin da'awa mukan yi muƙarana ne bainal masali'i wal mafasidi mukan yi irtikab a khaffi dararaini ne mukan yi iza daqa al'amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa mukan yi abu ne da qawaid fiqhiyya shar'iyya shine kawai abin da mu muka fi ku amma ba wai a'a ko surutu ko baki kuka fi mu ba wallahi haba da Allah nan wata maganan ma in kari sai ka ga mutum wani sako kake so ma ka isar bayan ta da waje in ya in ya je ya ta hada cewa za a taimaka musu kudin ka ne ko ya ce ka sa ra'ayinsa ne shi ya zai iya shi yaga zai iya kai ka sa ne haba da Allah Allah ya samu dace wallahi abin wallahi abin akwai ban takaici wallahi Allah ya sa ku gane Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane Allah ya fahimtar da ku burin mu kenan wallahi ku zo mu haɗu mu yi tafiya mu yaƙi abin da kai ka san illa ne mafi girma ni na san illa ne mafi girma wayansu abubuwa su daina shagaltar da mu kullun kirkiro fitina ake kullun kirkiro saɓani ake mutum ma ya zauna ya yi magana ku canja masa maganarsa ku yi masa istinbata cikin maganarsa yana